الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا رياض الصالحين نا الإمام النووي أنا مسلاة جمعة لكي أنور سندا أتكين يولا تاون ويو إن شاء الله زام درسي نتري دا تمانين دا ترى وزام تاشي باب حفظ السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم وانا باب زي ما بياني أبتا حفظ السلطان وإيتد الشوقبة والتركي والقاضي دا الكاري wa ghairihima da waninsu min wulatil umuri na daga masu jibintan al'amuran musulmi wato sauran shugabanni ko da waɗanda suke riƙe da ƙananan mutane kwaɗaitar da su a lattikhadi wazirin salihin a bisa mai taimako wanda yake mutumin kirki in an waziri wanda kake aiki da shi ko dibikin kan ko kwamishinanka ko adibaizanka don can sama ne ko bayas ɗinka ko ministocinka su zama mutanen kirki ko adibaizas ɗinka su zama mutanen kirki bayan Allah domin idan tafiya kake da mutanen kirki to abun zai kyau don ka ko ba mutanen kirki ba ne abun zai lalace to ku tsaitar da su alattikabi wazirin salihin a bisa abokin aiki wanda yake nagari wa tahzirihim da tsoritar da su ko kuma yi musu gargaɗi min ƙurana isu daga munanan abokanai ya zama abokanin aikinka ba mutanen kirki ba wanda suke na banza su ne ƙurana usu to ana tsoratar da kai Allah ya baka shugabanci kada ka ɗauki mukarrabanka su zo mutanen banza wal min minhum da kuma karɓan maganganunsu su mutanen banzan ko su ba a karɓa wani ya zo ɓata maka da mari zai gaba ɗaya zai kirkita maka da mari zai ɓata maka da mari to kuma da haka ka yi aiki da mutanen kirki domin aikin kai zama na kirki wannan babu zai magana akan wannan قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين سورة الزخرف إمام النووي وبنجي ثلاثة الأخلاء أبوكني بدائي أبوكني متنشي لنا سري لشاورة يومئذ أو النرانة القيامة بعضهم عدو لبعض شاشن سمكيا شاشن إلا المتقين sai dai wanda abokantakansu ta tsoron Allah ne sai dai masu tsoron Allah sai dai wanda abokantakansu addini ne ya haɗa su ko aikin alkhairi ne ya haɗa su to su kan ba su zama abokanen gaba da juna ba ba su zama saboda haka su za su taimaki juna ma ko a lahira wani zai ceci wani a lahira amma abokanai masu ɓadda mutane wa'ina inene ne za a yi shine ma'anan aduwun abokanin gaba ne shashinsu abokanin gaba ne ga shashi za su dinga tsine wa juna rana alkiyama wannan sai kai ka da ni wannan sai kai kabar da ni za kai ka ja mana ba kai ka ja mana shi ta tsine wa juna amma duk wanda abokantakan su ta Allah da annabi ne addini ne hada su ko ni aiki na alkhairi ko taimakon al'umma to wannan kam murna da su yana ranar kiyama suna nan abokane kuma su dinga tuna abubuwan da suka yi a duniya har ma wani bai ga abokinsa ba ya ce ina wane yake sai Allah ya bashi cetonsa saboda mai saboda imani wannan baɗaɗantaka da abokantakan da suka ci ko da wancan ɗin tsoron Allah sa bai kai shiga aljanna ba don wannan ɗin ya ji daɗi sai a ba ceton wancan al-akhillau jam'u khalili khalili shine aboki na kololuwa na sirri shashin su makiya ne ga shashi kalman aduwun mufradi ne amma ana ga wa jam'i ba sai an ce a'da'un ba kamar ya ladina na la tattakhizu aduwi wa aduwakum sai ka ce kar ku riƙi makiyana da makiyanku ba maki ya ke nufi ba to za ka aka ce ba'dhum li ba'din aduwwun shashin su makiya shashi ne to za ka mutum ɗaya ana ce masa aduwwun mutane da yawa ma ana ce musu aduwwun namiji aduwwun mace ma aduwwun ba cewa aduwwatun saboda abokantaka tana tasiri a rayuwar ɗan adam in kana da aboki za ka dinga ɗaukan ɗabi'unsa ba tare da ka sani ba to kaga in masu kyau ne alhamdulillah za ka zama mutumin kirki in munana ne kuma to za ka ɗauki wannan ɗabi'u munana ne a aikace za ka ga kana yin su kanka an kara to shi yasa ba abokantaka da da mutanen banza abokanen ka zama mutanen kirki wa kulli salihina akan wa khillan wa kun an kulli fahishatin jama'a Ka zama aboki na mutanen kirki manzo ma yana cewa almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalif ko yana addinin abokinsa ne ɗayan ku ya duba wa ya kamata ya zama abokinsa kowa to dama ai sai sai ma ra'ayin ku ya zo ɗaya abokantakan ku za ta tafi al'arwahu junudun mujannadatun wa ma ta'arafa ha talaf wa ma tanakara min talaf su rayuka wata runduna ne abun haɗawa? wanda kuka fahimci juna duk abubuwan ku iri ɗaya sai ku haɗe wanda kuma kuka ba ku gane wa juna ba kai kana gabar shi yana yamma ra'ayinka ba iri nasa ba za ku rabu za ku sama ita ka ce in ka ga abokanai kawai ka musu kuɗin goro duk haka suke ba duk ka musu kuɗin goro kullum ya amal kullum ya amalu ala shakilati saboda ka abinda ka yake shine kake yi yasa aka ce anil mar'i la tas'al wa san an qari wa sal an wa kullu qarin bil muqaran yasir kar ka tambayi labari mutum ka tambayi so su sa kawai kowa yana koyi da abokinsa ne idan abokan mutanen kirki ne shikenan wa in kana za khairin fa sahibu su'atan wa in kana za sharrin fa janibu ta'ali dan abokin mutumin kirki ne to ka abokan ta ka shi idan abokin mutumin banza ne to ka nisance shi don ka samu shirya ba ka ba za ka bata iri yadda ya faɗi kuma za ka yi nadama ranar kiyama ya aka me yasa wani ma kai bai zama abokin kuma inda Allah ta ce wa yau mai abu zalimu ala yadai ma'ar rasuli sabila ya wai da سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا kalila laqad aballani an dhikri ba'da iz ja'ani wa kana shaytanu lil insani kaso daga wata zai ci jiyansa ce ina ma ya riki farkin manzon Allah ta sama matsayin hanyar ta rayu ce ya shiga uku ya lalace ina ma bai riki wani abokin gaba ba kashi ya badda shi ya hana shi riko da addinin Allah ya ce shaytan mai tabbata mutum to ma wani irin mutum ba na shugaba shugaba ne zama bukayensa mutanen banza dole zai zai kauce zai zalunci al'umma da zai musu abin da ya kamata zai zama mu amma mutanen kirki na su dinga umurtansa da kyawun ayyuka su hana shi abin da yake so yi wanda ba mai kyau ba حديث نفرق عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بدانة بدانة تأمره بالمعروف وتهبه عليه وبدانة تأمره بالشر وتهبه عليه والمعصوم من عصم الله رواه البخاري إمام البخاري رواه حديث وعن أبي سعيد دقى أبو سعيد الخدري وأبي هريرة دقى أبو هريرة رضي الله عنهما ألا يجلس دكا سبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتم ذلك سمعت ما بعث الله من نبي ألا بأيقوني النبي با ولا استخلف من خليفته bai shugabantar da wani khalifa ba ma'ana wani shugaba ba illa kana lahu bidana tani fa sai yana da abokan shawara guda biyu bidanatun abokanin shawara ta amuruhu bil ma'ruf wanda suke umurtansa da kyawun ayyuka wa tahubbuhu alayhi kuma su kwaɗaitar da shi akan yin kyakkyawan aiki wa bidanatun ta'muruhu bishar da wasu abokanin sirri da suke umurtansa da sharri wa tahubbu alayhi kuma su kwaɗaitar da shi akan sharri wasu suna dora ka kan hanya su kuma suna kauda kai daga kan hanya sai manzon sa sai ce wal ma'sum man asama Allah abun kiyayewa shine wanda Allah ya kiyaye wanda Allah ya kare shi to shi bare fada wannan tarkon so daga annabawa suna fama da masu ba da munanan shawarwari ko dai munafukai wanda zo su saje a matsayin kamar sahabbansu amma munafukai ne sai su dinga ba su shawarwari marasa kyau shawarwari marasa ko kuma shaidan su dinga riya musu wasu abubuwa amma Allah ta'ala yana kare su daga wani shi yasa manasa ce wal masu man asama ruwa wanda Allah ya tsare shi ne wanda wanda abun tsarewa shi ne wanda Allah ya tsare shi kowa a tare da shi akwai wani aljani wani shaidani da yake tare da shi sai dai idan Allah ya kare ka zai zama bai ise ya umarce ka ko ya umarce ka bai ise saka kai ba shi yasa manzon sa ce ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qainuhu min al-jinn قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا illa إلا بخير manzon sa ce babu wani daga cikin ku face yana tare da shaidani ko kuma aboki wanda aka wakilta masa daga cikin aljanna ko yana tare da shaidani ɗinsa sa mu ce wasu abubuwan sai a ce to abun sai ya motsa shaidani sa kenan da yake tare da shi ba wai shaidan ko aljanni ne mai haukata mutum ba aljanni da yake tare da kai ke umurtanka da abubuwa marasa kyau manzo sun ce babu wani mutum ya face yana da wannan sai suka ce hajja kai ya rasulullah yace har ni sai dai ni Allah ta'ala ya taimake ni na tadda na wa shaydani yanzu ya zama musulmi ba umurta na sai da kyakkyawan aiki ko sai da alkhairi to ka kai kuma na ka ba sani ko musulmi ne ko ba musulmi ba wanda ya sani amma dai in Allah ya taimake ka zaka iya yakarsa ba zai iya maka komai to kaga ballantana ka zama shugaba ai shaidanun ma da yawa idan ka zama shugaba shayatinul insi wal jinni duk suna tare da shaidanun mutane da aljanna duk wanda ya matso kusa da kai galibi wani abu yake so na duniya kawai ba ruwansa duk abin da za ka yi na sabon Allah ko na zalunci wannan bai dame shi wanda shi dai samu abin da ya samu to da ka zai iya nuna maka hanya ta sharri ya ce ga kamata kai amma yin mutum ne da yake tare da kai tsakani da Allah tun kafin lokacin ma yana maka nasiha yanzu bai zai gagare maka nasiha ba zai umarce ka da kyakkyawan aiki ya hana ka munanan ayyuka so zaka a can da aka ce bidanatun ta'muruhu bil ma'ruf a wata riwayan wa tanhahu anil munkar to umarce da kyakkyawan aiki ta hana shi munanan nan ayyuka wani zai iya ya ɗauki ɓangare ɗaya yana umurtanka da abu mai kyau amma in kana yin abu mai sharri ba zai iya hana ka bai na jin nauyin ka saboda son ka da yake wannan ba daidai bane kuskure sai an hada duka guda biyu ka kai mai kyau kuma ka bar mara kyau to kuma kowa yana da wasu mutanensa wanda in sun ba shawara sai ba wa bidanatun ta'muru bi sharri wa tahubu alai wasu kuma suna umurtansa da munanan ayyuka suna faɗitar da shi akan munanan ayyuka sai yace wal ma'sumu wanda Allah ya kiyaye man asama Allah wanda Allah ya tsare shi shine kawai bai zai fada wannan ba duk al'amura suna hannun Allah komai a hannun ubangiji ta in Allah ya kare ka ka samu kariya in bai kare ka ba kuma to zaka fada to shi dai manzo sama Allah ya kare shi yasa ka kadda wallahu ya'simuka minan nas Allah zai kare ka daga sharrin mutane so ba wanda zai zai gaya masa wani abu wanda ya saba wa shari'a kuma ya bi to amma sauran mutane ka ga wanda ba annaba ba wanda zai iya umurtan ka da abun da ya saba wa shari'a kuma ka bi haka ka yi ta da wani wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi وعن Aisha ta الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر عنه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم أبو داود يروي حديثي بإسناد من تو أبي ساشر إمام مسلم وأن عائشة دقى عائشة رضي الله عنها ألا يجد إتا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam yace idza arada Allah bil amiri khairan idan Allah yana nufin alkhairi da shugaba alkhairi a duniya da alkhairi a lahira ja'ala lahu wazira sidqin sai ya sanya masa mataimaki na gaskiya wanda zai zama mutumin kirki bawan Allah ina umurtansa da kyakkyawan ke na hana shi munana ayyuka shine waziru sidqin wato mataimaki na gaskiya in na nasiya zakkarahu in ya manta bai yi abun da ya dace ba sai tunatar da shi ya kamata kai abu kaza ya kamata kai abu kaza ko ka manta ba kai kaza ba na haƙoƙan talakawa da sauransu wa in zakara in ya tuna a hanahu kuma sai ya taimake shi ya to ga yanda ya kamata ka yi, ga yanda ya kamata kai al'umma ka su samu tsaro to da ai shugabanci ba mutum ɗaya ne zai yi shi ba an ka baka shugaban kasa dole sai da maka. shugaban gari sai da maka sai to ka manta da kaza ba nan sai tana sai kuma ya taimaka masa yi to wannan shine wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai ga abubuwan suna tafiya inda ake wa idza arada bihi ghayra zalik in ko yana nufin wani wannan da shi ba na yana nufin sharri da shi saboda dama sa ba mai kyau bane ja'ala lahu wazira fi su'in sai sanya masa mataimaki na banza ba mutumin kirki ba mutumin banza da mataimakinsa da kwamishinoninsa ko ministocinsa ko ɗinsa duk sai su zama mutane banza ba za su dinga umurtansa da abu mai kyau ba inna fiya lam Zakiru, idan ya manta wannan abokin aikinsa na banzan bai zai tunatar da shi ba sai ya tsare shi kawai ta shirme ita wanda suka saba shari'a wa in zakara lam yu'inhu in ko ya tina abun ma bare taimake shi ba bare maka masa ba ruwan sa kawai ya abun da ya ga dama kan Allah baka shugabanci dole ka samu mutanen kirki da bokarin aiki in ba haka wato abu abun da zai tafi al'amura za su tarwata ba abun da zai yi kyau saboda haka ba za ka iya tafiyar da mulki kai kaɗai ba dole sai da mataimaka sannan mataimaka kuma su zo mutane kirki da suka zo mutane banza to ƙara likita maka al'amura akwai biyuwa wasu shugabanni mukaraban su ne suke lalata musu shugabanci shi yana nufin alkhairi su kuma ba alkhairi suke ne. ko in a ayi abu ma sai a ki a ce masa an yi kuma ba a yi ba ko a nuna masa abun ba mai kyau ba ne kuma alhali mai kyau ne sai dai wanda Allah ta'ala ya kiyaye ko saboda ai su duk wanda ya ka naɗa galibi duk wanda mutum ya naɗa ya naɗa shi saboda ne yana son sa ba wai don cancantan sama sai yasa ne ya yayi yi aiki ko dama makusancin ka ne ko makaman ko ya iya ko bai iya ba in ya iya shi kenan ba matsala amma bai iya ba saboda kusancin sa da kai sai ka naɗa shi wani abu to ka ka haici al'umman wanda ya zo a hadisi ka haici al'umman don zai musu abin da bai dace ba to dole kana bukatan mataimaka kuma na gari wanda za su taimake ka akan tafiyar da mulkin ba wai kawai ka ɗauki wanda kai ka ga dama ka ɗauka ba babu nahi an tawliyatil imarati wal qada'i wa ghayrihima min al wilayati liman sa'alaha aw hajja alaiha fa harraba biha babu nahi babu hani an tawliyatil imarati daga shu daga karban shugabanci wal qaba'i da alƙalanci wa ghayrihima da wani su min al na daga shugabanci liman sa'alaha ga wanda ya roka duk wanda ya roka a hana shi aw harisa alayya ko yayi kudin a bashi fa arraba biha yayi hannunka mai sanda a bashi ko hannunka mai sanda yayi jurwaye mai kama da wanka a bashi shugabanci to kar a bashi don an bashi barna zai to na ga wanda kuma yake tafiya gari gari yana neman a bashi shugaban ya ta roƙon mutane yana neman alfurman ku to ina ga wanda kuma sai aiki da kuɗi ma ya ba da kuɗi can ya ba da kuɗi ba a ba ba ga hadisi an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu ma qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ana wa rajulani min bani ammi فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما وظف الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه متفق عليه بخاري ومسلم وتوش دقى أبو موسى الأشعري شين عبد الله بن قيس رضي الله عنه ألا تدري قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ni wa rajulani da mutane guda biyu min bani ammi daga ƴaƴan baffana mutum biyu ƴaƴan baffana na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin aje a gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai san me da su yi ba fa qala aluma sai ɗayan sai ya ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amirna ka ba mu shugabanci man ala ba ba'abi ma walla qada bisa shashin abin da Allah ya jibinta maka ka ba mu wani ka ba mu wani shugabanci na wani bangare ma an ce ka ba ni gwamnan gari kaza ko ministan ma'aikata kaza wa qala al-akhar mithla dhalik sai ma sai faɗi kama haka ita ya rasulullah ka dan ni wani shugabanci man na cikin abubuwan da kake na shugabanci cikin al'amuran da kake shugabanta faƙala sai manzon sun haife inna haƙiƙa mu wallahi na rantse da Allah la nuwalli hadha al-amal ahadan fa'alahu ba ma bawa mutum ɗaya ba ma ba da wannan aikin wannan shugabanci ga mutum ɗaya bai roƙa in dai ka roƙa to kuwa babu kawai ba za a baka ba au Adam ko wani mutum harasa alai da ya yi kwaɗayin a bashi shugabanci ko bai roƙa ba ma in ya nuna kwaɗayin sa kawai sai a hana shi bukari da muslim suka rawaito hadisi to da haka ake aida an samu shugabanni na gani amma kowa karkalewa yake kowa watakila wani ya yi annabi annabi nuhu ya annabi yusuf ya roƙa ko ijani ala khazainil ardi inni hafizun alim ka bani ministan abinci na san yadda zan raba abinci kuma zan kiyaye amana sai mu ce wannan idan an rasa masu riƙewa masu amana sai kai to shi kenan sai ka sai ka roƙa ba saboda za ka yi adalci amma ba a rasa ba ka zo ka ce kai ne za ka yi kai ta kana faɗi tashi kana nema ba ka ya ce to ba za a baka ba ba za a baka ba da mutane da gudun shugabanci suke yi da alƙalanci wani ma ce za a naɗa shi alƙali sai sai haukan ganga sai a naɗa alƙalin sai dawo hayyacinsa wani ya gudu ya bar gari za a shi shugabanci to in ba ka aka yi akwai maslaha shi kenan sai ka karba to amma roƙo ba ka roƙa ka ce a ba ka kana faɗi tashi a ba ka darekta na wani wuri ko a ba ka minista ko kwamishina ko wani abu ko gwamna ko shugaban ƙasa kaga alaman cewa akwai matsala kenan a musulunci sai a ce ba za a ba ka amma yanzu ba maganan barwa ba saya ake yi ba maganan ma wai roƙa ba kuma ko kuɗin abin mutum ya yi da kuɗi ba ko ta ina sai ka ba da cin hanci a kowane wuri kafin a baka wurin alƙali ma an hana cin hanci bare kuma a kaje kana ta bawa shugabannin jam'iyya don a baka takara ka ba wannan miliyoyi ka je wancan ka sauke maka miliyoyi duk fadan shugabanci abin da yake da haɗari wanda za ka yi nadama a kansa ranar kiyama amma jarrabawa ne ko inda Allah ake jarraban jarraba da son shugabanci kaga wani abin tausayi ne a cikin al'umma a wata riwaya ta Imam al-Bukhari da Muslim yace na zo wajen manzon Allah sallallahu tare da ni akwai mutum biyu ash'ariyun wato kabilan sa'e da su dai a dama na ɗaya a hagu na sai muka samu manzala sama yana yin aswaki kasa kun sa aswaki sunna ne to da muka shiga kowanne su sai nemi a bashi shugabanci wannan ya roƙa wannan ya roƙa to da suka roƙa tun da shi manzala sama ba wai ya san su bane sosai shi wannan shi shigo da su to sai manzon sa sai kalli Abu Musa Ash'ari sai ya Aba Musa wata ruwan ya Abdullahi bin Qais kaman ka kaman mutum ya zo maka da wasu mutane su su kwafta sunan sa Musa kace Musa kaga za zai shiga dama ya za ka zo min da irin wannan mutane ma'ana sa kenan to sai da yace masa ya Aba Musa ko ya Abdullahi bin Qais ya gane me yake nufi sai ya ce masa wallazi ba ka bil haqqi ma atla'ani ala ma fi anfusihi idan raka da wanda Allah ya kai ka da gaskiya wala Allah bai nuna min abin da ke cikin ransu ba ni ban san haka za su zo su yi ban san abin da ke cikin ransu ba kuma ban san cewa za su roƙi shugabanci ba ma'ana da ban shigo da su ba ko ka ɗauki mutum wajen wani babban mutum wani abokinka ka ce mu je mu gaida yana zuwa ce kana gama gaisuwa ya ce Allah ya taimaka min da dubu ɗari na samu na ɗan yake Ka kaga ya ba da kayan mun kunya to da kai ka ji wani iri kaman ka ne a cikin ƙasa ko zai kama kokawa ke, wallahi gidana gaba ɗaya ruɗe ina son da Allah ka taimake ni ka gina min gida ko mota na ta tsaya ka tsaya mini mota duk kai fa ka shigar da shi wajen fa bai sai ka ba babu wani abu kawai zai fara faɗan wani. to kaga dole ka ji wani to shi sa ne suka roƙi shugabanci zasu a sai yace abu Musa aba Musa sai yace wallahi ya rasulullah na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya wallahi ban san abin da ke ransu ba ban san abin da za su faɗa ba dauka haka za su faɗa kuma ban san shugabanci za su nema nan ya bada wannan uzuri to shine manzo sa ya wallahi wallahi mu ba za mu da shugabanci ga wanda ya nima ba ko ya nuna kwaɗayinsa ko kuma ya yi mai wani yi wani mai sanda don a bashi sana ga wanda yake faɗa a kan sai an bani na mai cewa ko sama za ta zuwa ƙasa sai ya yi na mai zuwa na riba kuɗi ina mai rarrashin al'umma ina ba su haƙuri su yafe masa in ma da ya musu wani laifi dukka wannan ya saba wa shari'a shi yasa shugabanni ba sa zama managarta wanda da masu kwaɗayin shugabancin ne ko masu kwaɗayin duniya sai da sun karɓi shugabancin za su gina kansu ne ba al'umma za su gina amma duk wanda kishin sa al'umma ne za ka ga gudun abun yake sai dai a takura masa da Allah ka yi haƙuri ka yi haƙuri amma duk da aka kamar inda muka karatu wancan satin in ka san baka cancanta ba to ko ta kura maka aka yi karka zarwa sai baka cancanta don za ka jefa kanka zuwa ga halaka ne halaka ne wasu son shugabanci an ce sha'awa ne kafiya sha'awa ce goyiya son shugabanci galibin mutane suna da shi sai da wani in yi hango hadarin abun da ya ce ka ni ba zan iya ba wani ko ba ruwan sa idon sa zai rufe ko ta ina sai yayi sai yayi shugabanci to da ya kamata a ce mutane gudun sa suke suna gudun sa to in mutane na gudu sai a duba to wani fa cancanta a je a roƙe shi don Allah ya taimaka ya taimaka ya zo ya karba don ya gyara sai na abakar ai neman sa a garko shi ya ce a zaɓe shi ne bai ce a zaɓe shi ne saboda haka aka zo aka naɗa shi yace kuma wallahi na ji tsoron fitina ne shi yasa na karba na ji tsoron fitina don a lokacin hankali ya tashi matsaloli kala kala shi ya kwantar da wannan matsaloli sai na umar sai na abubakar ne yace in na musu sai na umar shine ainihin khalifa bidayatul ahad to da aka aka da sai na abubakar ya rasu aka bawa aka ba umar Umar din kuma shi ya zaɓi sai na Abubakar shi ya fara masa mubaya a wancan karo lokacin da sai na Abubakar yace a zaɓi Umar ko Abu Ubaida Amir bin Ya ce ku zaɓi ɗaya daga cikin biyu bai ce a zabe shi ba shi ga sai na an ta anta na, wa a ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai ka fi mu alkhairi ka fi mu daraja kai ne manzon Allah ya fi so kuma manzo ya yarda ka shugabance mu a lamarin addini mutum muna raye kai amirul hajj shugaban alhazai sannan ka jagoranci sallah lokacin da za su ma baya nan bai da lafiya ya ce muru a babakarin fajir salli bin kuma cewa bakarin mutane sallah sun sai namar ya ce a rabbi ya karatu za ta sama fi amri dinina afala ka fi amri duniyana manzon sama ya yarda da kai ya amince da kai al'amarin addininmu sai a shanin duniya ne ba za mu yarda da kai ba sai zai haɗa hannunsa da shi ya masa ba sai mutane su zo su kashe. to da manzon sa ya zo ayi sai na bakar ya zo da suwa kuma sai ga babu wanda ya fi cancanta irin Umar shine su biyu ne manyan abokan manzo Allah sallallahu alaihi sai dai Abubakar yana gaban sa abokan taka sai zai ce a zabi Abubakar ya rasu kawai ya riga ya naɗa shi ma ba wani shawara ko zaɓi ya naɗa shi shine khalifa in ya rasu Umar yace a zabi Umar shikenan Umar ya zama khalifa amma sai na umar da ya zo rasuwa shi kuma sai ya sanya shura kwamiti na shura zaɓi mutum shida yace waɗannan maza su ya bar duniya yana mai yarda da su saboda haka su haɗu a tsakaninsu su yi shawara wa ya kamata ya zama shugaba yace ban da ɗansa sai dina umar abdullah bin umar yace shi sai dai kawai ya zama abokin shawara amma shi kar a ba shi shugabanci yace in alkhairi ne shugabancin babansa yayi shikenan in kuma sharri ne to sharri ya tsaya akan babansa kar ya tafi kan dan ya hana shi yace kwata kwata ba zai yi ba kuma bai yi ba inda ga dama sai yace dana Abdullahi bin Umar shine shugaba tunda kowa san nagartansa amma ga ga mutane sai kokarin kakabawa mutane ƴaƴansu ya zama gwamna yana zo ɗansa sai ya yi gwamna ko kai wani babban wani matsayi balanta na kuna kafin ya zama gado kawai ya zama ya zama ruwan dare a cancan da ake so sun shidan nan su suka yi shawari a tsakaninsu suka zaɓi sai na usman suka zaɓi sai na usman to tambaya shine a lokacin me yasa ba a zaɓi abu ubaida ba domin sai na abubakar ya ce abin nan sai na umar ai sai na baka lokacin da manzon sa da sai ce ko umar ko abu ubaida zabi ɗaya daga ciki to a lokacin da umar aka zabi umar kaga umar yana gaba da abu ubaida to amma sai na umar bai sa abu ubaida a cikin wayanda za a zaɓa ba mutum da su abdurrahman bin Awar su talhatu bin ubaidillah su zubairu bin awan su sadu bin abi waqas da sauransu me yasa bai sashi ba saboda a lokacin ya rasu baya duniya ya rasu a zamanin sayyidina Umar lokacin da aka yi yakin abun nan Qadisiyya ya rasu a Ta'unu Amwas a can kasar Jordan ya rasu kabarin sai na kasar Jordan sunan garin ma da aka binne shin yanzu sunan garin Abu Ubaida kawai in ka je tasha za ka ce kai ka Abu Ubaida sunan garin ma kan akwai kabarin a wannan garin a kasar Jordan kusa da falastin to kaga tunda ba raye shi ba za a ce a abun nan sai suka zaɓi sai na usman ga ba shi ya zaɓi kansa ba ko a shi ya zaɓi kansa bayan ya rasu kuma mutane suka zaɓi sai na ali so irin wannan shi ne ake bukata mutane su ce kai za su yi su yi ka ko shugaba ya naɗa ka ko a samu shura su ne alul halli wal aqad manya manyan dattawa sai a ce to wane ne ya kamata ya zama ya zama shugaba ko bilayatul ahad sun kankara su ka nada wanda zai zama shugabanka ka zai ka zaɓi na gari a cikin wanda za su za su mai gurbinka to amma mutum yanzu yana zakalkalewa shi ko sama za ta zaka sa sai shugabanci to alama ba zai zama mutumin kirki ba wannan shine karshen wannan kundi na ko kuma ko wace babu na wato ainihin shugabanci yanzu abin da ke gamu shine kitabul adab wato wani kundi ne da yake magana akan wato ainihin ladduba ka ba za mu shige shi yau ba za mu bari ta wani sati insha Allah za mu tsaya nan za mu cika ta sauran lokutan da tambayoyi wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh